La'akari da cece kucen da batun 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo da masu auren jinsi ya haifar a tsakanin jama'ar Nijar bayan bayyanar wata bidiyon tsirecin da wasu 'yan mata suka yada a kafafen sada zumunta ya sa kwamitin da aka ɗora wa alhakin kwaskware kundin shari'a wato code penal da code de procedure penal bullo da wasu ƙudurorin doka don gabatarwa gwamnatin ƙasar. da yake karin bayani a kai shugaban kwamitin mai shari'a Mamman Sani Usaini Jibaje ya ce da zarar majalisar rokokin ƙasa ta yi na'am da waɗannan shawarwari a nan gaba waɗanda aka kama da aikata wannan ɗabi'a za su fuskanci hukunci. Har ya kai da akwai wasu 'yan wata ƙasa in an koro su daga can ƙasar sai su zo nan ƙasar Nijar suna neman mafaka tunda sun san ƙasar Nijar ba mu da dokoki wanda suka hana wanga harka ludu da maɗugo. shi yasa muka yi la'akari muka kirkiro wasu article-article cikin wannan kundi na shari'a wanda suka tanadar hakunci mai tsanani bisa ga wanda suke irin wannan mugun tabiwayi ga misali namijin da ya gwada yana son namiji ko macen da ta gwada tana soyayya da mace za su fuskanci ga shari'a kaso wanda zai kai har shekara biyar kuma da tara wadda za ta kai har miliyan biyar in ya kai suna lalata tsakaninsu kenan banda soyayyen ma a ce suna lalata tsakaninsu to kasan nan za a limka shi har biyu taron nan ma za a rimka ta in ya kai namiji ya armi namiji ko mace ta armi mace nan kasan daga shekara goma har zuwa shekara ashirin haka kuma waɗannan dokoki na hangen taka birki ga ƙungiyoyin da ke kiran kansu na kare hakkin 'yan luwaɗi da masu maɗigo in ji mai shari'a jibaje ana iya gwamnati ta rusar da ƙungiyar nan kuma manya-manyan mutanen ƙungiya wanda suke jagorancin ƙungiyoyin su ma a kama su kaso mai tsanani mai girma ministan na justice da muka maika mishi kundi wannan shi ya yi aikin shi ya maika ma gwamnati yanzu gwamnati ake jira a gani abin da za ta ce bisa ga wannan shawara da muka bada. ainihi 'yar majalisar dokokin ƙasa honorable na jubi haruna mati ce ta gabatar da bukata a majalisar dokoki don ganin an ɗauki matakan kare al'ummar nishar daga wasu baƙin al'adun da ke barazanar gurɓatar da tarbiyyar yara ko da yake akwai alamun tafiya ta kama hanya 'yar majalisar na gani har yanzu da sauran aiki kenan in al'umma ta gamsu mun gamsu sannan kuma akwai abin gyara mu dai muna sauraron al'umma kuma insha Allahu ta'ala za mu aiki tare da ita don ganin cewa kowa ya rike mutuncin shi. Shigar matan da wasu bakin haure maza suka yi a lokacin da suka yada zango a birnin agaris a makon jiya ta haifar da ta da jijiyoyin wuya a wajen al'umma da ke ɗaukar lamarin tamkar wani abin da aka tsara takanas da nufin tsokana. To amma tsoma bakin dattawa ta kwantar da hankula Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.